Musa kai musulmi ne? Eh. Shekarunka nawa a duniya? Talatin da ɗaya. Dubu talatin da ɗaya ko ƙwaya talatin da ɗaya? Dubu talatin da ɗaya. To ka ji tsoron Allahn da ya halicce ka, ya halicce mu. ka sani cewa akwai ranar da zaka koma gare shi kuma zai maka hisabi bisa dukkan abin da ka aikata ka ji tsoron Allah A shekarar ka nawa tare da lantana da me dalilin shigar ka jikinta ka ji tsoron Allah ka gaya mun me dalilin zuwan ka jikinta ta yi min ne ok santa kake yi eh to ka aure ta ne ina da niyya To, ka biya sadaki ko tukunna tukunna to To yanzu tun da aka fara karatun nan me ya same ka? Akwai hannu a jikinka yanzu ko ƙafa? To a hakan za ka aure ta baka da hannu baka da ƙafa? waɗanne abubuwa kake yi mata tun da ka shiga jikinta? Eh? Waɗanne abubuwa kake yi mata tun da ka shiga jikinta? Ka gaya min mana, me da me kake yi mata tun da ka shiga jikinta? ina kora mata samari ka kore mata samarin sun kai nawa sun kai shida na bayan haka fa sai me kuma kake mata waɗanne ciwuka kake sa mata a jikinta ina sa mata ciwon kai da kuma me da zazzaɓi da me kuma da ciwon ƙafa da me kuma wa yake canza mata halayenta me da me suke sa ta wanda ba halinta ba ne abubuwa da dama kamar me da me ina sa ta rashin yin magana Na sai mai kuma kana sa ta taurin kai in ta zo yin sallah fa kana hana ta yi to anya kai din kana sallah kuwa ina sallah amma ba kullum kake yi ba ko kullum nake yi iya ta asuba kake yi ko ta isha hmm? na san dai ba kowace sallah kake ba ko? dai ina sallah ba dai kowace kake yi ba ba duka sallolin kake yi ba ko? to yanzu kana zuwa mata a mafarki kamar mijinta? kana zuwa kana saduwa tambayar ka fi eh. kana zuwa kana zuwa kana saduwa da ko baka zuwa to amma ka san haramcin zana ko baka sani ba na sani to me yasa kake yi to yanzu dai insha Allah zan zan yanke ma gaban naka kuma zan kone wajen bismillah la hawla wala quwwata illa billah bismillah bismillah bismillah saura konewar yanzu na yanke saura konewar ko a bar maka shi aka kara kone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 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم من تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم من تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ذوقوا ما كنتم تعملون ذوقوا ما كنتم تعملون ذوقوا ما كنتم تعملون ذوقوا ما كنتم تعملون يستعجلونك بالعذاب وأن جهنم مهيرة بالكافرين وأن جهنم مهيرة بالكافرين وأن جهنم مهيرة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم من تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم yanzu aka iya sake komawa ka ci gaba da abin da kake yi Amma dai har yanzu kana santa ko? Eh? Har yanzu kana santa. Fauziya ku ɗauke yara daga gun nan, ku ɗauke yara daga gun. In ana in ana rukuya ba a so yaro ya zo wajen. Ba a so yaro kuna jefa yaran ne fa cikin hatsari. Ku ɗauke yara daga wajen. Ka kai su da Allah kai su da za su iya buɗe wa yaro ido fa daga nan kuma yaro kwakwalwar shi ta samu matsala Musa Musa har yanzu kana santa a'a zan rabu da ita ga mamanta nan kaga kana son ta nan. sai ka kawo sadaki ni sai in daura muku auren a'a na a'a kana son ta mana ƙarya kake yi a'a na haƙura. kafin ita eh, mutum nawa ka shiga jikinsu ita kaɗai ce ba ka da aure ne eh eh, eh. ma tsakaninka da Allah me gaskiyar shekarunka Shekaru hmm? na kenan da nan gaya maka. Dubu talatin da ɗaya. Eh. Amma kana da 'ya'ya ko baka da su? Ba ni da su. Kan fa? Ina da shi. Iyayenka suna nan da rai? A'a. yanzu idan ka samu wani yanayi wa ƙannanka yana cutar da su irin yadda kai ma wannan yarinyar me za ka yi masa to kamar wannan hukunci za kamar misali eh a zan fa shekara shida fa kana yi mata abin da kake yi misali kai idan aka yi ma kannanka irin wannan ɗin kuma ga shi hukunci ya dawo hannunka me za ka yi tsakanin kullewa a kurkuku ko kuma fulle wuyan wanda ya yi wannan abin da ko kuma zane shi ka masa bula sai jikinsa ya kakkarye ko kuma ka karai da ya shi gaba ɗaya jikinsa ko ka saɓule mar fatar jikinsa duka me za ka mar ya eh, musa Musa? Tambaya fa na maka na ce idan kai ne in aka baka zaɓi wanda ya maka irin wannan abun aka ce ga eh, an baka zaɓi kai mar kaza ko kaza ko kaza a cikin abubuwan da na lissafa mai za ka mar? Da abin da ka lissafa ba. Da za ka yi mar. Yau baka ji abin da na lissafa ba? Eh. Da can aka baka zaɓi ko ka fasa mar ciki ka kunna mar wuta ka balbala mar wuta a cikin cikinsa mm-hmm. ko kuma ka fulle mar kai ko ka cire mar idanunsa mm-hmm. ko kuma ka karaira mar gaba ɗaya jikinsa ya kakkare ko ka saɓule mar gaba ɗaya fatar jikinsa wanne za ka mar zan jiki ta za ka kakkar mar jiki eh. iya wannan za kamar? eh ta sai shi kenan to yanzu kai ma abin da zan ma kenan a'a kai hakuri ai na rabu da ita a'a ƙarya kake don ubanka yanzu kai ma abin da zan ma kenan ko ina jikinka sai ya rabarbace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 وقصر مشيد موسى na'am ina ce ka yi ya ka ji jikin naka yanzu da ɗan daɗi daɗi ko ba daɗi ka yi haƙuri a'a musa Allah ba zan barka ka je ka lalata rayuwarta ba to da ka hana ta aure me kake so kenan ta zauna a haka a'a za ta yi ko kuma kenan kai ka aure ta shi kenan ba mai auren ta kenan ko duk wanda ya aure ta ka kashe shi hmm? da ka samu nasarar aurenta misali me za ka yi wa duk wanda ya aure ta A'a komai ba. Ƙarya kake don ubanka. Yanzu ai dan ka zo hannu ne. Za ka ci haka. A'a ba ma za ka bata ta yi zaman auren ba ma. Ta yanzu mai ka zaɓa? bayan wannan ni dai ka ga gaskiya saboda karka sake maganinta zan kone ma idanunka duka biyu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 أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأما أبصارهم فأصمهم وأما أبصارهم وأما أبصارهم وأما أبصارهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر بسم الله yanzu kana iya ganin ta? أنا gani. to yanzu kuma idan naka zai fashe da kansa zai fashe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا بسم الله na gari har yanzu kana son har yanzu kana son ta na son ta a tsakaninka da Allah fa ina ba na son ta to kaga ita yanzu ta fi so ma a kashe ka amma ga yan uwanta nan ka tambaye su in sun ce sun yafe maka shikenan zan kyale ka in ba su yafe ma ba to shikenan fa taka ta kare amma ka tambaye su ka ji me ra'ayin su A lafiya sai mu. Ba ma ya yi maka batun da ya kala ya fi cutar mamu da ɗaggin dula mu. Ba mu ya yi maka ba mu taɓa ya yi maka ba. To kaji sun ce ba su yafe ba. Ta. Musa? Sun yafe? Sun ce ba ya yafe ba. kaga da sun yafe ne da sun kyale ka amma tunda ba su yafe ba to shikenan fa wuyanka yanzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فقد أدابر القوم الذين ظلموا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, sadaka Allahu alazim me take yi yanzu Lantana. Hmm? Bacci kika yi ne? Eh. Kin yi mafarki? Eh. Kin ji kamar Eh, wannan mutumin da kika gani akan tafin hannunki eh. kin gan shi a cikin mafarkin? Eh, Me kika ga an yi masa? Kin ji duk maganar da muka yi da shi? Yanzu yana da rai yanzu? Kin ga sanda ya mutu? Eh. To shi kenan to alhamdulillah yanzu dai ya mutu in Allah ya yarda. Saboda haka ki mai hankali sosai kin ji ko? Ki kula wajen zama da tsarki da alola koyaushe. An za ki bacci ki tabbatar kin yi alola. Kin ji ko? Eh. Sannan bayan kin sallar asuba ki karanta ayatul kursi daya qul huwallahu da fulagi da nasu kafa uku uku haka nan bayan sallar la'asar ko magarba ma ki sake yin haka sannan akwai wurdin la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari kullum kin ji ko a'udhu bi llahi tammati min sharri ma khalaq Ƙafa uku safe da yamma ma'ana hmm. bayan sallar asuba da kuma bayan sallar la'asar ko magarba yawwa eh, a zan turo muku da wannan audio din a cikin Allah da za ku ji duk yadda muka yi da shi din na yi rikodin, da kuma wayannan addu'o'in da na gaya mata duka za a ji su ciki hmm. yawa daga ƙarshe kuma lallai ki kula sosai wajen suturce jikinki duk sanda za ki fita waje sannan banda fesa turare mai ƙarfi banda kuma yin irin wannan zane-zanen da kuke in za a yi biki ko wani abu a ji a zazzane jiki da wannan ba shi da wata fa'ida kamar lalle yawa eh yes wannan ba shi da wata fa'ida ko kaɗan yawa ki bar shi har sai in kin yi aure in mijinki ya ga yana so shikenan sai ki rika yi da mijinki amma ba a zazzani jiki kuma a fito ana abin nan ba duk wani abu da ya shafi bayyanar da ado to ki yi wannan abu sai kuma yawaita karatun alkur'ani yawaita karatun alkur'ani akalla ki lazumta a kanki wani adadi na wasu hizibi da hizibi da zaki rika yi a kullum ko hizufi biyu ko uku ko hudu ko biyar gwargwadon da yadda za ki iya yi kullum idan kina cikin eh, yanayin jinin al'ada duk da hakan da ya karki bacci sai kin yi alola sannan kuma karatun da kika saba yi to ko da tulawa sai ki yi shi da ka saboda a mazhabinmu na malikiya an yadda mai haila za ta iya yin tulawa ba tare da ta taba takaddun alkur'ani ba idan kuma kina da waya android to za ki iya budowa alkur'anin akan android sai ki karanta amma ban da taba takarda kan in ana hila Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya sauke mun gode mala Allah ya sauke amin duka ma